العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيك بنكراتم ولدتاب القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى na malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama muna shafi na hamsin da ɗaya daidai gabar da mala yake cewa qala shekul islam ibn taimiyya malamin musulunci ibn taimiyya yace. في fil الواسطية wasitiyya a cikin littafinsa mai suna al min majmu'il fatawa daga cikin jerin fatoyinsa da aka tarkata guri guda ibn qasim na ibn qasim fi faslil kalami alal ma'iyya a daidai fasali inda ya fayyace bayani kan magana game da kasancewar Allah tare da bayi قال يتي وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه dukkan wannan magana da Allah tsarkakakke ya ambata min annahu fawqal arshi na cewar yana sama da al'arshinsa wa annahu ma'ana kuma shi yana tare da mu haƙƙun ala haƙiƙati duka magana ce ta gaskiya da take kan zahirinta cewar yana sama da mu ina saman al'arshinsa gaskiya ne cewar yana tare da mu gaskiya ne bisa zahiri la ya hataju ila ta harif magana ce da ba ta da bukatar karkatar da ita daga yadda take walakin yusanu an kazi kadhiba sai dai ana kare ita wannan magana daga zace-zace waɗanda suke na ƙarya kazaci kaza Allah yake nufi kazaci kaza Allah yake nufi na ƙarya akan magana su da wannan za a kare magana Allah daga haka amma ba zai sa kuma wato a ce abin da ya faɗa ba haka bane wa qala fil fatwa al hamawiyya kuma malam ibnu taymiya yake faɗa cikin littafinsa da yi fatawa ga jama'ar hamawiyya yake cewa min al majmu'il madhkur daga dai cikin majmu'il fatawa da aka ambata a bayanin da ya gabata mana ya ce wa jima'ul amri tattararren bayanin wannan al'amari fi zalika game da haka annal kitaba wa sunna haƙiƙa littafin Allah alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya hasulu minhuma kamalul huda wa nur wato daga su su biyan alƙur'ani da hadisai ake samun cika shirya wano da kuma cika haske in ka fahimci alkur'ani ka fahimci hadisai ko abinda baka fahimta ba alkur'ani ka koma hadisai za ka fahimce shi za ka samu cikakke shirya da cikakken haske kan abinda da kake bukata Limanta dabbara kitab Allah ga duk wanda ya ya kawo a cikin littafin Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallama ya kuma kai ya kawo a cikin sunnar annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa qasada ittiba alhaq kuma ya zama yana da nufin bin gaskiya dan za ka iya karanta abu ka kai ka kawo ka fahimce shi amma ba ka da niyyar bin gaskiya sai ka ki fahimtar gaskiyar saboda son rai ya shiga ciki wa a'rada an tahrifil kalimi amma mawadi kuma sai mutum ya zama ya karkacewa ya kaucewa ya bijirewa juyar da zantuttuka daga yadda suke wal ilhadi fi asma'illahi wa ayati sai kuma mutum ya bijirewa karkacewa game da tafiya akan abin da ba shine daidai ba game da sunayen Allah da kuma ayoyinsa mala yace wala yahsibu hasibu kada wani mai zato ya zaci anna shay'an min zalika wani abu daga cikin maganganun da Allah yi a kan akan a kan al'arshi da kuma kasancewarsa tare da bayi yunaqibu ba ya yace wani sashi na zancen ina warware sashi ko yana cin karo da sashi kada wani mai zato isa ci haka albatta kwata kwata misal mana yace kamar an ya kula alqa'il kamar mai cewa yace ma fil kitabi was sunnah abin da yake cikin littafin Allah alkur'ani da hadisan manzo min anna Allah fawqa al-arsh na cewar haƙiƙa Allah na saman sa yukhalifu fi zahiru min qawlihi ya saba da mabayyanin abin da yake cikin faɗin Allah wa huwa ma'akum kuma shi Allah yana tare da ku bayi kada mutum ya ce zai haka ya ɗauko farkon ayar da kuma wani sashi nata ya ce akwai cin karo shi ya za a ce na saman al'arshinsa kuma a ce na tare da bayi ai an ci karo a maganganun kada mu ya kuskure wannan wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idza qama ahadukum ila salah idan ɗayan ku ya tashi zai salla. fa inna Allah qibala wajhi haƙiƙa Allah na gaban fuskarsa ina shiyar fuskarsa kuma fuskantarsa to kada mutum ya ce a ah, to ai wannan hadisin ya ci karo da faɗin Allah ya daidaita akan al'arshi yace zai gwara alqur'ani da hadisi ko ƙur'ani da qur'ani wa nahwu zalika da makamancin wannan fa inna hadha ghalat mala yace irin wannan salo shirme ne kaucewa daidai ne da tafiya akan abin da ba shine shari'a ba wa zalika anna ma'ana haqiqa yadda abin yake haƙiƙa Allah yana tare da mu zahirin tunda an ga mana an ce yana tare da mu ma'ana da masaniyarsa da jinsa da ganinsa da ikonsa a kanmu da sarautarsa game da mu ita ake nufi wa huwa fawqa al-arshi haqiqa kuma yana saman arshi bisa zahirin abin da ya faɗa wannan kuma na nufin zatinsa ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi kama jama Allahu bainahuma kamar yadda Allah ya hada tsakanin waɗannan maganganu guda biyu fi qaulihi ta subhanahu wa ta'ala a faɗinsa sarkakakke maɗaukaki huwa allazi khalaqa samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasai fi sittati ayyamin cikin kwana shida kacal ثم استوى alal arshi sallan ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi zatinsa ya daidaita kan al'arshi alamu ma yaliju fil ard kuma yana da masaniyar abin da yake shiga cikin ƙasa in ma dama dan cikin ƙasan ne in ma kuma rami isa mafaka yake shiga to Allah na sana da shi kenan yana tare da wannan abin da yake shiga cikin ƙasa ta wajen kasancewar yana da masaniyarsa wama ya khuruju minha kuma Allah na da masaniyar abin da ke fitowa daga cikin ƙasa tsoro ne dabba ce kuma dai me wama yanzilu minas sama kuma Allah yana da masaniyar abin da yake sauka daga sama ruwa ne mala'iku ne hukunce-hukunce ne hazo ne raba ce kuma dai me wama ya arujo fiha da abin da ke hawa zuwa sama ayyukan da bayi suka ne na gari mala'ikun da suke karɓa ayyukan ne su tafi da su su kai wa ubangiji ko wani abu ne daga cikin abubuwan da sukan tashi daga ƙasa su hau sama tsuntsu ne me wa huwa ma'akum aina ma Allah da yana tare da ku a duk inda kuke da masaniyarsa da sanin abin da kuke yi wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah me cikakken gani ne da abin da kuke aikatawa sai nuna cewar ya daidaita irin daidaitan da ya dace da shi akan al'arshinsa wannan zatinsa ake magana ya kuma nuna yana tare da bayi da masaniyarsa ya san me ke hawa ya san me ke sauka ya san me shiga ya san me fita yana kuma ganin abin da bayi suke to wannan abu ne a fili garai bai bukatar a waskatar da wannan magana daga yadda take fa akhbara annahu fawqa al-arsh sai Allah ya labarta mana cewa yana sama da al arsh ya alamu shay kuma ya labarta mana yana da masaniyar komai wa ma'ana aina ma kunna shi yana tare da mu a duk muke qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith al-aw'al annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace a hadisin bunsurin kan dutse wallahu fawqa al-arsh Allah na sama al-arshin sa wa huwa ya'lamu ma antum alai kuma ya san me kuke aikatawa to shi wannan hadisi imam abu dawud ya rawaice shi da ibnu majah da Imam ahmad malam muhammad bin nasiruddin albani ana ji kansu da rahama ya ce hadisi ne mai rauni saboda haka wannan hadisi ko da shi ko ba shi ayar da muka karanta ta isa dalili ita hujja ce akan cewar allah ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi kuma yana tare da mu bayi da masaniyarsa da ganin abin da muke da jin me muke aiwatarwa da iko da kudura da ike da ita akan mu. su da aka babu wani cin karo to ne shi ne abinda malam ya ambata a ci gaban karatun mu ne Abinda muka muka daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe na eh basirin kan dutse hadisin daukan za mu yi wata rami bayani a kansa shi kadai eh shi al-awal din shine wannan akwai basuru wani ina da ƙaho wanda yake zarbaɗa zarbaɗa kuma a jikin ƙahon akwai wasu wato gado-gado gado-gado-gado haka wanda suke ƙaho ne mai ƙarfin gaske kuma yana da faɗin bala'i shi basirar kandus su da haka masu harkar farauta suna wahala da shi far masa a ci nasara a kansa kuma inda yake shi kan dutse ne kuma dutse mai wahala hawa to haka yake to in mun tashi lokaci tunda ga ka bayani ya biyo ta kan sai mu dauko hadisin da maganar me yasa aka ce bai inganta ba kuma me ma'anar abin da hadisin ya kunsa baki da sai magana akan san shi sai a tuna mu insha Allah